الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha 11 ga ramadan hijira ta 1444 daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 za mu ci gaba da tafsirin suratul ahzab daga aya ta 43 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan ma'anar salati ma'anar kalmar salati huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil-mu'minina rahima Allah madaukake yace alladhi yusalli alaykum Allah shi ne wanda yake salati gare ku a nan Allah yana magana ne da mu mabiyan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wato Allah yana salati gare mu wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa da Allah da mala'iku suna salati gare mu da yi kori jakun mina zulumati ilan nur saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani ita wannan aya tana bukatan abubuwa guda biyu abu na farko ma'anar salati yanda kalmar ta zo a wannan aya da aka ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu kaga Allah yana salati kenan mala'iku ma suna salati idan aka ce Allah yana salati gare mu Allah akwai bukatar musabbe ma'anar salati sannan kuma ƙarshen ayan Allah maɗaukake ce wa kana bil mu'minin rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani Allah bai ce yana jin kai ga kowa a nan ba sai ya ce masu imani waɗannan su ne abubuwa guda biyu muhimmai waɗanda ya kamata mu sani game da wannan aya na ɗaya ma'anar salati al'imam bukari Allah ya masa rahama da yake fassara wannan aya yana fassara wannan aya akwai fassarar da al'imam bukari ya yi ma'ayoyin al'ur'ani ba duka ba al'imam bukari ya kawo hadisi mu'allakan fassaran abul'aliya abul'aliya wani malami ne da ake kiransa rufai ubin mihiran. saurayi ne a zamanin maza Allah saurayi ne yana da rai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ba yana yaro yana dan karami yana matashi a lokacin da Allah ya karbi ran annabi amma Allah bai nufin shi da musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah da shekara biyu ya rasu ya ma shiga wajen sannu abubakar Allah ya karɓi ran sannu abubakar wato ya musulunta zamanin sannu abubakar shine halifa to kuma kaga kenan zamanin sai na umar su ne manyan malamai to da ka yayi sallah bayan sai na umar al-imam bukhari sai ya dauko fasaran wannan mutumin kuma gaskiya hakan shi ya dace idan aka ce ga wani wanda ya yi zamani da sahabbai ya yi zamani da sayyidina abubakar ya yi zamani da sayyidina umar ga irin fasaran da ya yi sai kaga ya kamata mu rike wannan fasara babu shakka wannan ya san alkur'ani saboda yana da rai a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashidun ana ce masa abul aliya babban malami Allah ya masa rahama amma ba a sashi cikin sahabbai tunda bai musulunta annabi yana da rai ba wanda yana dai da kuruciya a zamanin manzon Allah amma bai musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ba a sashi a cikin sahabbai amma yana cikin tabi'ai al-imam bukhari sai kawo fassarar da abul aliya yayi yace salatul lahi kalmar salati tana da ma'ana ba ɗaya ba kalmar salati tana da ma'ana ba ɗaya ba a nan idan aka ce salatun lahi indal mala'ika idan aka ce Allah yana salati a wajen mala'iku to kaga yana yabo kenan sana'uhu alai yabo ne Allah yake yi don haka anan idan aka ce Allah yana muku salati da shi da mala'ikunsa kaga ba wai ana magana akan salati ga manzon Allah bane ana magana ne akan salati gare mu yace to manata yabon Allah gare mu Allah yana yaba mana salatu Allahi sana'uhu alaihi inda mala'ika amma salatin mala'iku fa addu'a ce salati na Allah madaukaki yabo ne wa salatul mala'ikati du'a'un to wannan ya taho mu'allakan a inda al-imam al-bukhari yake fassara aya ta 43 ta suratul ahzab kuma ba shakka akwai wasu malamai manya kamar al-imam abubakar ar-razi da al-imam tahawi da sun ruwaito fassaran shi wannan tabi'i فإذا وقعت من الله تعالى فمعناها سماء الله تعالى في الملأ الأعلى abin da ake nufi allah maɗaukaki ya yaba maka a sama ta bakwai idan aka ce allah ya maka salati to allah ya yaba maka wajen mala'ikunsa to ibn hajar ƙarƙashin wannan fassara ta limar ibn ya sharhi yana fatul bari mujalla na goma sha biyu shafin ɗari talatin ibn hajar ya kawo hujjojin malamai daban-daban game da ma'anar salati idan aka ce allah yana salati ga mutane an samu fassara daban-daban kuma da dalilai har dai ya zo ga bayani akan salati ga manzon allah shi ne ya ce idan aka ce salati ga annabi muhammad fasaran tana iya bambanta da yanda ake nufi da salati ga al'ummar annabi salati ga al'ummar annabi yabon Allah ne Allah yana yabon al'umma Allah madaukake yana yabon al'umma a wajen mala'ikunsa amma idan aka ce mala'iku suna salati wannan addu'a ce saboda haka talabu zalika lahu min Allah ta'ala wal muradu talabu ziyada shi annabi Dusa idan da aka ce ana masa salati to ana nema masa ƙarin daraja ne a wajen Allah amma idan al'ummarsa ce fa idan aka ce Allah ya musu salati to ana nufin Allah ya yi yabo gare su so don haka salati na Allah tabaraka wa ta'ala tana zama rahama ga al'umma rahama ce ga al'ummar annabi Muhammad shi yasa a ƙarshen ayan ga. Allah maɗaukaki yake cewa wa kana bil rahima saboda rahamar Allah da salati suna da kusanci shi annabi Muhammad idan aka ce Allah yana mai salati to wannan yana nuna tashrifin wa ziyadatu takrima Allah ya daraja annabi Allah ya ƙara martaba shi ya ƙara ɗaukaka shi wa alaman dunan nabi ibn hajar yake wa alaman dunin nabiyyi rahma amma banda annabi muhammad duk wanda aka ce maka Allah ya masa salati to kana iya fassara wannan salatin da ma'anan rahamar Allah ake nufi kaga kenan Allah ya yabo idan aka ce Allah ya yaba maka to akwai alama za ka samu rahamar Allah amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce an yi masa salati to ma'anarta Allah ya ƙara masa daraja Allah ya ƙara masa martaba don haka salatu min Allahi tashrifun wa ziyadatu takrimatin lahu to nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na 4 shafin 127 yace saboda haka yasa a dalilin wannan aya aka samu malaman da suke ganin <clears throat> babu laifi a yi salati ga wanda ba annabi ba ne mai kaga abinda Allah ya ce huwallazi yusalli alaikum Allah shine wanda yake muku salati ashe duk musulmai duk musulmai Allah yana musu salati duk musulmi a ko ina yake Allah yana masa salati to idan ku Allah zai ma kowa salati shi ya nuna cewa salati bai kaita ga annabawa ba kowane musulmi ma ana iya masa salati to suna kafa hujja da wannan saboda me Allah yana salati ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haka aka samu man ajaza salata ala ghairil anbiya akwai malaman da suke ganin babu laifi don kayi salati ga wani wanda ba annabin Allah bane shine sai ya ce wa hada min maktalafa al-ulama fi babu shakka wannan matsalar an samu sabanin fahimtar malamai al-imamu malik al'imamu shafi'i rahimahum Allah ta'ala Allah maɗaukake musu rahama wal aksaru mafi yawan malaman sunna fahimtar al'imamu malik al'imamu shafi'i fahimtar mafi yawan malaman sunna la yusalla ala gairil biya'i, istiklalan ba daidai ba ne ka yi salati ga wani wanda ba annabi ba ne salati mai zaman kansa wanda ita ce fahimtar akasarin malaman suna wato abin da ya kamata mu sani akwai waɗanda ke ganin ba laifi ba ne mai dalilinsu wannan aya da muka karanta amma akasarin malaman suna fa sun ce la salli ala gairar anbiya istiklalan kada ka yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba ne salati mai zaman kansa misali ba za ka ce Allahumma salli ala abi bakarin ba saboda ka yi salati ga sannan abubakar shi kadai ko ko ka ce Allahumma salli ala umar ko ka ce Allahumma salli ala aliyin au ala gairki ba za ka yi haka ba akasarin malaman suna suka ce walakin yusalli alaihim taba'an sai dai ka yi salati ga mutane a bayan salati ga annabi muhammad kaga kenan dole ka fara salati da annabi bayan annabi sai ka jera wanda kake so misali allahumma salli ala muhammadin kaga an yi salati ga annabi muhammad sai a cewa ali muhammadin kaga an kawo iyalan annabi muhammad a bayan shi amma ba za a ce allahumma salli ala ali muhammadin har da ya zama salati gare su istiklalan da ka iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi don akwai hadisin da ya zo da haka shi da kansa manzon Allah ya tsara kaga babu laifi ka ce ya Allah yi salati ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad da sahabbansa da matansa da yaransa a shekaga mata da yara da sahabai sun zo bayan salati ga manzon Allah wannan shi ake kira taba'an kuma ba za ka yi istiklalan kawai ka ce sallallahu ala abi bakarin as-siddiq a'a bai ba A kasar malaman sunna sun hana to wahtajju yana cewa wa qala ahmad wa jama'atu amma al ahmad wancan fahimta ta al-imam malik al-imam shafi da aka san malaman sunna amma shi al ahmad wa jama'a akwai kuma su malamai da yawa da aka samu amma ba wannan fahimtar ba ita ce mafi inganci mafi karfi ba kaga al-imam ya faɗa mana fahimta mafi yawa yace kala malikun wa wal aksaruna ya isa ya kawo fahimtar farko fahimtar farko ita ce mafi yawan malaman sunna suka rike me ya fahimtar su kada ka yi salati kai tsaye ga wani mutum in ba annabi muhammad ba amma kana iya yin kana iya goya sunayen wasu mutane da kake son salati gare su a baya ga salati ga annabi muhammad to kuma sun ba da hujja babu shakka gaskiya ne sun ba da hujja da hadisin manzon Allah annabi yayi irin wannan salati kuma hadisai sun inganta a fara salati da annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kaga daga baya aka kawo su amma shi al-Imam Ahmad da kuma wasu malamai yana da fahimtar yusalla ala kulli wahidin minal mu'minin mustaqillan babu laifi a yi wa musulmi salati shi kadai in ji alimamu ahmad babu laifi me yasa suka ce akwai hadisi akwai hujjan aya kuma akwai hujjar hadisin manzon Allah me hujjar hadisi ta gefen hadisi ai ya tabbata shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu qaumun bi sadaqatihim salla alaihi a zamanin manzon Allah idan mutane suka kawo zakka har suka iya cire zakka daga unguwansu suka zo da ita suka ba mu manzon Allah sai annabi ya musu salati daga cikin ma akwai inda annabi ke cewa Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalan abu aufa to kaga annabi yayi ma wasu salati ba tare da ya fara da kansa ba kaga kenan salati ne istiqlalan eh, mustaqillan to sannan wannan hujja ta hadisi kenan ina hujjar alqur'ani wannan ayin da muka karanta ne huwa allazi yusalli alaikum Allah yace shine wanda yake muku salati da mala'iku kaga ba kira sunayen annabawa ba yana muku salati kaga da sai Allah yace shine wanda yake wa annabi Muhammad salati sannan ya biyo baya da salati gare ku Allah bai ce haka ba tunda Allah yace huwa allazi yusalli alaikum magana ta kare to sai mafi yawan malaman sunna suka ce Ina hadha an-naw'u ma'khudhun min at-tawqif salaf ba shakka zahiri hujjar Al'imam ahmad gaskiya ce to amma idan muka dubi rayuwar sahabban annabi muhammad mu dubi rayuwar sahabbai mu dubi rayuwar tabi'ai har zuwa zamanin zamanin ahmad shi kansa shin shin sahabbai suka yi salafi ga sayyidina abubakar mun ji annabi yayi annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ba shakka annabi amma bayan rasuwar manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah shin sahabbai suna yin salati ga mutum shi kadai banda banda manzon Allah istimalu salaf babu labari wannan shi ya nuna cewar ashe ya takaita ne ga manzon Allah walam yunqil istimaluhum zalika bal khassu bihi al-anbiya al-imam nawawi yace babu inda zaka samu labari ko da yake annabi yayi salaci ga wasu sahabbai amma ba ka samu su sahabbai sun yi majuna salati ba ba samu ba ba ka samu ba sai dai ka samu cewa sahabbai sun yi salaci ga annabi Muhammad sannan a bayan manzon Allah suka goya salaci ga wasu kuma kamar iyalansa kamar ‘ya'yansa kamar sahabbansa to sai ya tabbata wannan ita ce matsayar sahabban annabi muhammad kama Hassullaha ta'ala bi takdis wa tasbih wato a bayan rasuwar manzon Allah sai aka bar salati ga manzon Allah shi kaɗai. idan ma za a yi ma wani salati sai dai a kawo shi a bayan salati ga manzon Allah to sannan in ta sashin Allah fa sai zama kamar an samu ittifaki <clears throat> at-taqdisu wat tasbihu da zaran an kira sunan Allah to sai a sai a ce subhanahu wa ta'ala kaga ina aka ce qala Allah sai ce subhanahu wa ta'ala mai tsarki da daukaka wa nahu zalika akan ce qala azza wa jalla qala azza wa jalla kuma akan ce قال الله جلت عظمته جلت عظمته وتقدست أسماؤه كما أكنشي أكنشي الله سبحانه وتعالى أكنشي الله تعالى كوي kaga ko a ce Allah subhanahu wa ta'ala ko a ce Allah ta'ala ko a ce Allah azza wa jalla ko a ce Allah jallat asma'uhu ko a ce Allahu tabaraka wa ta'ala waɗannan kalmomin tun daga zamanin sahabban manzon Allah ana amfani da su amma Allah kadai ake amfani da su idan an kira shi idan an kira Allah wala yuqalu saboda haka ba za a ce annabiyyu azza wa jalla a ba yin haka sai dai a ce qala Allahu azza wa jalla azza wa jalla ana ana amfani da shi ne ga manzon Allah ba ga annabi ba to sai al-imamu nawawi ce wa in kana azizan jalila ko da yake annabi din mabuwayi ne mai daukaka ne mai cancanta ra daukaka shine al-jalil annabi mai buwaya ne ko mai cancanta ra daukaka shi amma dai wannan taken ya takaita ga Allah yabo ne ake ma Allah shi kadai saboda kai idan aka ce qalan nabiyyu ba za a ce azza ba sai dai a yi mai salati وعن min بأن azza wa jalla wa عز wa huwa Du'a, wa وترحم saboda ka abin da ya tabbata Allah ya yi salati idan aka ce Allah ya yi salati idan dai gare mu ne wannan salatin yana matsayin yabo kuma rahama ce gare mu rahama ce gare mu saboda yabon Allah rahama ce Allah baya yaba wa mutumin da zai halaka sai dai ya ba ma mutumin da yake da alamar tsira don haka yasa yabon Allah rahama ne walaysa fihi ma'anar ta'zim wa tawqir idan aka ce ah, huwa alladhi yusalli alaykum Allah shine wanda yake muku salati kaga wannan ba girmamawa bane dan an ce an Allah yana muku salati ba girmamawa bane gare ku wa tawqir amma idan aka ce Allah yana ma'annabi salati na kuma girmamawa ne so da bambanci tsakanin ma'anar salati gare mu da kuma salati ga manzon Allah don haka yasa al-Imam Bukhari yace salati ga al'umma nabi tana matsayin yabo kawai amma idan aka ce salati ga annabi Muhammad to ba yabo kadai bane akwai girmamawa to kaga da bambanci a tsakanin fassara biyu da din babu shakka idan aka ce Allah yana salati gare ku. wannan ba karamar daraja ba ce domin idan Allah ya yabo gare ka to ana faɗin maka fatar ka samu tsira alamar tsira ce saboda ka babbar rahama ne to idan muka dawo abu na biyu shine karshen aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana bil mu'minina rahima Eh, da farko Allah ya ce yana yabonku yana yin yabo ga muminai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa yake yabo gare mu ya faɗi dalilin yabon da yake mana rahama ce wacce za ta taimaka mana mu rabu da duhun zalunci zuwa ga hasken adalci da imani don haka yasa yake li khurijakum min adh-dhulumati ila an-nur saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kaga kenan salati da Allah yake ma al'umar annabi Muhammad yabon al'umma da Allah yake mana a sama wato Allah yana yaba wa musulmai a wajen mala'ikunsa da cewa mala'iku kun ga mabiyan annabi Muhammad kaza da kaza da kaza ya ta yabon su to wannan yabo Allah madaukaki ya ce yana yin sa ne saboda ya fitar da mu daga dufai zuwa ga haske wannan ita ce manufa ashe yabon Allah magani ne idan har Allah ya yabi bawa to bawa ya samu wani magani na kariya daga fadawa halaka to wanda ya faɗi wannan duk malamai da ke sharhin eh, hadisai game da salati ga manzon Allah kamar ibn al-qayyim jawziya ya faɗi haka haka nan ibn taymiya shi ma littafin sa majmu'u fatawa mujallal na goma sha tara. ibn taymiya yace huwa alladhi yusalli alaykum malaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur da kaji wannan aya inji ibn taymiya yace ka sani inna hadhihi as-salata sababan sababun likhurujihim min az-zulumati ila an-nur salati da Allah yake mana wani sababi ne da ke sa mu samu haske na imani saboda haka yasa duk inda za a iya samun salatin Allah ka rika kusanta ina ne ake iya samun salatin Allah akwai daga cikin gurare waɗanda suka inganta manzo Allah ya tabbatar mana idan kana halarta majalisin karatu in kana halarta majalisin karatu kamar misali inda muka haɗu ɗin Allah ka samu dace yanda muka haɗu dinna duk inda za a yi bitan alkur'ani to wannan majalisi Allah yana yabonsa a sama to idan kuwa Allah zai yabo ga duk wanda ke wannan majalisi shi wannan mutumin ya rike hanyar tsira sau da ka zai yi wuya ya halaka don haka za ka ga idan mutum yana halittar majalisi abu ne mawuyacin gaske ya tabi saboda mai yabo da Allah yake masa da addu'ar da mala'iku suke ma wanda ke halatta majalisi wanda yake halatta inda ake karanta ayoyin alkur'ani ko ake karanta hadisan manzon Allah wannan ɗaya daga cikin gudare wannan hujja ce yi salli alaikun alaikum me yasa yake mana salaci? Kuwa wa mala'ikatuhu ya faɗa li jakun min adh ilan nur don haka yasa duk inda lalacewa ta kai na ɗan adam idan kana son mutum ya samu shiriya ka rika jansa zuwa majalisin karatu ba wai karatun da ake yi ne zai karu da shi ba shi karatun akwai karuwa na ilimi in kai sa'a amma ba wannan bane muhimmi albarkan da Allah yake saukar saukarwa majalisin shine muhimmi don haka yasa komai iliminka kana bukatan halattan wajen karatu komai iliminka me yasa saboda ka samu dacewa da addu'ar mala'iku inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hafathumul mala'ika mala'iku sukan kewaye suna addu'a suke ta yi kamar yadda Allah ya faɗa ko lazi yi salli wa mala'ikatuhu sannan kuma ga rahama tana sauka da nutsuwa rahamar Allah za ta sauko da nutsuwa domin haka yasa da salatin Allah da rahama suna da alaka shi yasa a ƙarshen wannan ayan Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani in dai Allah zai yabo gare ka to ana fatar zaka samu tsira shine ibn ya ce wa qad zakara ikhrajahu lil mu'minina min adh-dhulumati ila nur fi aya ba wannan aya kadai ce Allah madaukake tabbatar yana fitar da muminai daga duhu zuwa ga hasken imani ta dalilin salati ba Allah yana fitar da muminai daga dufai zuwa ga haske Allah ya faɗi wannan ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani ya faɗa a wurare daban-daban ba aya ɗaya kawai ba kamar misali a suratul bakara aya ta 256 Allahu waliyul ladina amanu yace Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh ila nur Allah yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut su kuma kafirai fa majibantan su sune dagutai yukhrijunahum min an-nur ila adh suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu so idan ka jibinci Allah to Allah sai fitar da kai daga duhu zuwa ga haske me alamar jibintar Allah shine neman kusantar masoya Allah amma idan kana kusantar masoya shedan Allah ya ce to suna fitar da kai daga haske zuwa ga duhu to kaga akasi ne walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumati to da'iman wanda ya kusanci Allah yana samun taimakon Allah haka na a suratul hadid aya ta tara huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shine wanda ya saukar ma bawansa Muhammad ya saukar masa da ayoyi masu bayani li yukhrijakum min adh-dhulumati ila saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske ashe kaga Allah yana fitar da mutum daga duhu zuwa ga haske saboda saboda alqur'ani in ka dubi aya huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin ayoyin alqur'ani an saukar da su me yasa li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur don haka alqur'ani a dalilin sa mutum yana rabuwa da halaka mutum yana samun tsira a farkon suratu ibrahim aya ta farko Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka wannan littafin na alkur'ani mun saukar da shi ne gare ta ya kai muhammad Lito korijan nasa minan zulumati ila nur minan zulumati ila nur bi izni rabbi saboda ka fitar da mutane daga dukkai zuwa ga haske da izinin Allah kaga manufar alkur'ani kenan saboda yi sa duk sa'ilin da dan adam ya kusanci alkur'ani to Allah zai tsere da shi zai baka shirya in ka dawo ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala muallimin nasa ala muallimin nasi alkhaira Allah da mala'iku suna salati ga wanda yake koya wa mutane alkhairi idan kana koya wa mutane alkhairi to Allah da mala'iku suna salati gare ka hadisin ya inganta yana sahihul Jami'a hadisi na 1838 sahihu tarjib hadisi na 81 wa dalika anna hadha bi ta'limihi alkhaira ibn taymiya yace to in ka hada abu biyu dinnan me yasa anan Allah ya annabi yace ta hadisi ta hadisi manzon Allah yace Allah da mala'iku suna salati ga mai koya wa mutane alkhairi da aka ce mai koya wa mutane alkhairi ai ba wai ilimin addini kadai ba Eh, wanda zai koyar da sana'a sana'a ta kwarai duk wani abin da za ka koyar mai amfani to ka Allah yana maka salaki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da mala'iku suna salati ga wanda yake koyar da mutane alkhairi to sai ibn tamiya ya hada magana yace abinda sa in hada bi ta'limihi alkhaira yukhriju an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur idan aka ce za ka koya mutane alkhairi to babu shakka ka zama sababi mutane za su fita daga duhu zuwa ga haske ko sana'a ce idan ka koya masa yaro sana'a ka fitar da shi daga duhu zuwa ga haske saboda me ba zai fada ga duhu na sace-sace ba da damfara da wasu abubuwan da Allah ya haramta idan ka koya wa yaro sana'a kamar ka ba shi haske ne fitila zai haska rayuwarsa har ya gama duniya ba shi da matsala da kowa saboda sana'an nan ta ishe shi ya ci ya sha kaga ba zai sa ido ga dukiyar wani ba ai abin da ke sa ya shiga matsala shine sa ido ga dukiyar wani to idan mutum bai iya sana'a ba fa me zai faru kaga hanyar cin abinci shine ya je ya yi sata ko ya yi sata ko ya yi yaudara to wannan ko babu shakka rayuwa ce na duhu ba haske ba ne saboda yana da wuya mutum ya gama rayuwarsa lafiya sai ya samu matsala don akwai abin da ake cewa da dare dubu zai cika ranar da dubu ya cika gare shi za a kama shi kaga kuma zai shiga wahala rayuwarsa ta lalace sannan kuma zuriyarsa sun samu mummuna abin misali tashe wanda aka koyar da shi ilimi ko na addini ko na sana'a to an raba shi da duhu an kawo shi ga haske shi ne ibn ya ce in ka ashe za ka iya gane abin da ya sa Allah yake salati ga al'ummar annabi Muhammad yana wannan salati don me don ya fitar da mu daga duhu zuwa ga haske saboda wannan salati yana da albarka akwai alkhairi a cikinsa shi ne ibn tamiya ya ce aljaza'u min jinsi al'amal Allah yana sata maka daidai aikinka saboda ka idan kana koya wa mutane alkhairi shi kuma Allah sai ya maka salati in yi maka salati kai kuma ka tsira kai kake koya mutane alkhairi saboda wannan alkhairin ta dalilinsa mutane za su rabu da hanyar sharri to kana da kyakkyawan niyya sai Allah ya albarka ma niyyarka kai ma sai ya maka salati saboda ka Allah ya saka maka gwargwadon aikinka wa kana ahaqqan nasu bi kamali hadhihi salat saboda ka idan aka ce Allah yana salati ga mai koyar da alkhairi sai tamiya ya ce in ka dubi duniya karkab waye wanda ya koyar da alkhairi mafi girma sai aka ce annabi muhammad to saboda haka sai mu zo gaba za mu iso ga aya sai Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku suna salati ga annabi muhammad saboda me saboda annabi muhammad ya fi kowa karantar da alkhairi wannan shine dan la'akari da wancan hadisin da mazan Allah ya faɗa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhaira wa salatu hiya ad-du'a ibn taymiya yake ita salati kalmar salati tana daukar ma'anar addu'a imma bi khairi yatadammanu ad-du'a wa imma bi sigati ad-du'a tana yiwuwa addu'an ta zo amma ba da lafazin addu'a ba kamar misali yadda Allah yake yabo Allah yana yabo ba addu'a ba ce amma babu shakka kamar addu'a ce domin albarka ce yabon Allah ko kuma ma'anar salaci addu'a bisi gacin du'a'i wato salaci da addu'a ma'anarsu guda babu shakka salaci da addu'a ma'anarsu guda don haka in ka dubi rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali a sayyid Buhari hadisi na 477 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal mala'ikatu tusalli ala ahadikum mazan Allah ya ce mala'iku suna salati ga mutum ga musulmi ma dama fi musallahu idan dai yana wurin sallah idan dai yana wajen sallah alal misali da aka yi sallar la'asar sau da kana da alwalanka sai ka samu guri a masallacin da sai ka zauna tunaninka za ka jira magariba to tunda wannan ita ce niyyarka mala'iku za su yi ta yi maka salati me ake nufi da salati addu'a kenan me yasa muka ce addu'a ne saboda annabi da kansa ya fassara salatin da suke yi sai manzo Allah ya ce mala'ika zai ta cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu ashe kaga Allahumma ghfir lahu addu'a ce ai amma da farko manzon Allah ya ce almala'ika tusalli ala ahadikum mala'ika yana salati ga wani idan yana jiran sallah da sai ƙarshen addu'an hadisin manzon Allah sai ya nuna addu'a ce mala'iku suke yi to anan kaga mun samu fassaran kuma rabin aya aka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi kalmar yusalluna tana ɗaukar ma'anar addu'a huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine wanda ke salati gare ku da mala'iku to salatin Allah yabo ne salatin mala'iku fa annabi ya fassara mana addu'a ce saboda haka sa, mala'iku suke addu'a ga muminai don haka sai ibn taymiya yace fa bayyana anna salatahum me salatin mala'iku annabi da kansa ya fassara mana salatin mala'iku shi shine Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa jin kai manzo Allah ce. in dai kana jiran sallah muddin ma dama fi musallahu in dai sallah kake jira sai manzo Allah ya ce ma lam yuhdith in dai bai yi hadasi ba to wannan kalmar hadasi ita ce samu bambancin fahimta wasu suna cewa idan alwalanka ya karye idan alwala ta warware ka daina samun salatin mala'iku wannan ba gaskiya ba ne malam yahudis don akwai abin da ke nuna cewar ba hadasi ba ne wato inda ba ka samar da wani abin da allah ya hana a cikin masallacin ba wato misali ba a wayi gari ka zauna masallacin kana gulma ba don yana faruwa da yawa yanzu za ka ga mutane an gama sallan ba? maimakon a zauna zikirin allah sai ka ji masallacin ko ina ana hira Allah ka tsare mu ana hira a masallaci bayan sallar asuba maimakon fa ana zikirin Allah maimakon ya zama kana zikirin Allah kai kadai shike da wannan ya hadu da wancan a kama hira har rana ta fito Allah ka yayi mana da wannan musiba ce saboda kai sa yake cewa ba wai alwalaka ta ba bane in dai ka zauna a masallaci misali bayan la'asar kana jiran magariba ko alwalarka ta warware ka fita ka je ka sake ka dawo mala'iku suna maka salake har yi magariba wannan fahimta ita ce mafi inganci wanda ibn raqiq idi ya sharhi a kanta wannan shine gaskiya dan haka malam yuhdis ba hadasi ne na fitsari ko ko hutu idan mutum ya hutu shikenan alwalarsa ta warware ko da alwalarka ta warware in dai manufarka kana jiran sallah to mala'iku suna maka salati idan aka ce mala'iku na salati ma'anar salati suna maka addu'a saboda ka salati ga Allah ya ne amma salati ga mala'iku fa addu'a ce wannan shine ta sashin bayani game da salati da mala'iku suke yi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa Allah subhanahu wata'ala yana salati ga al'ummar annabi Muhammad ma'anarta yana yabo gare su wannan ita ce fassarar Abu Aliya kamar yadda muka ce al-Imam ya kawo ta mu'allakan tana kitabu tafsirin al to sai abu na biyu in ka dubi karshen wannan aya Allah madaukake cewa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani mai jin kai ga masu imani kaga wannan rahama ba ta shafi kafiri ba ba shakka yana da kyau mu gane rahamar Allah ba iri ɗaya ce. rahamar Allah ba iri ɗaya ce malamai malaman farko sun tabbatar da haka bisa la'akari da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah kamar al-Imam al-Khattabi yace ar-Rahmanu zur rahmati shamila lil khalqi akwai malaman da ke cewa idan aka kira Allah ar-rahmanu wannan rahmaniyar Allah ta shafi kowa ashamila lil khalqi duk halittun Allah domin babu wani amfani da zai samu a duniya face ta dalilin rahamar Allah in kaga an samu wani amfani ga dan adam ko ga tsiro ko ga wata dabba wannan karkashin rahamar Allah ne wannan shi ake cewa rahmaniyya. amma idan aka ce arrahimiyya kalma ta arrahimu fa'ilun bi ma'ana fa'ilun wannan ke nuna rahimiyyar Allah khasun bil mu'minin ba duka halittun Allah suke samu rahimiyya ba sai dai kawai mu'minai su kaɗai suke samu don haka yasa in Allah yana maganan arrahmaniyya ko dai a ƙur'ani ko a hadisi zaka ga rahamar Allah ta shafi kowa rahamar Allah ta shafi kowa amma da aka zo akan maganar salatin Allah ƙarshen magana sai aka ce wa kana bil na rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani wannan ya takaita ga masu imani banda kafirai wannan ya zo ta bayanin ibn hajar a cikin fathul bari yana mujallar na goma sha uku shafin ɗari uku da uku misalinsa shine suratu tauba aya ta ɗari da goma sha bakwai a lokacin da annabi Muhammad ya dawo daga yakin Tabuka in ka dubi wannan aya yakin Tabuka laqad taballahu ala nabi Allah ya ce hakika Allah ya yafe ma annabi Muhammad wal muhajirin Allah ya yafe wa muhajirai wal ansar da musulman Madina suwaye aka yafe musu alladhina tabauhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi manzon Allah a wani lokaci mai wuya don a lokacin ana cikin tsakiyar rani ga zafi ga kishi ga wahala ta rayuwa da rashin abinci a daidai wannan lokaci aka tafi yakin tabuka abinci ya kusan nuna daidai girbi maimakon mutane su zauna sai aka tafi yaki shi sa Allah ya kira wannan lokaci sa'atul usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum Allah ya ce summa taba alaihim innahu bihim Ra'ufin rahim shi Allah ga annabi da almuhajirun da al'amfar mai tausayi ne mai jin kai ashe ya nuna inda duka ga arrahimu to rahamar ba ta da ba ta shafi kafiri ba rahama ce da ta tsaya ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ibnu hajar sai ya ce rahamar Allah rahmatan rahama guda biyu ne inna rahmata inna rahmatahu rahmatani rahmatun min sifatiz zati rahama guda ta shafi siffan zatin Allah siffan zatin Allah wahiya la ta'addad ita wannan rahamar guda ɗaya ce wato shi kansa Allah shi kansa Allah shine ake nufi da zati shi kansa Allah mai jin kai ne wannan siffar zatinsa ne wannan zatinsa ne sannan rahama ta biyu fa min sifatil fi'li yana daga aikin Allah da yake shi kansa Allah mai jin kai ne kaga wannan jin kan ya takaita ga zatin Allah to sai aka dawo ta gefen aikin Allah aikin Allah nan ma akwai jin kai to wannan aikin Allah shine manzo Allah yake cewa nan ne fa ta'addudu rahma bin nisbati lil khalqi nan ne aka samu cewa rahamar Allah ba guda ɗaya bace ta kai guda ɗari me yasa aka samu rahamar har guda ɗari saboda aikin Allah ne Allah shi ya tsara a samu rahama ta aikinsa sai da aka samu guda ɗari ya kawo guda ya aje a duniya ya saukar da guda ɗaya a duniya rahamarsa guda aka ka wannan rahama tsakanin halittun Allah gaba ɗaya to amma idan an je lahira fa sai a ɗauki wannan rahamar guda ɗaya ta duniya a haɗa ta da saura sai a zuba gidan aljanna to kaga kuma kafiri bai shiga aljanna shi yasa Allah madaukake ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ne ga masu imani fa idza kana yawmal qiyamati kammala li ibadihi al mu'minina ma baqiya fa balagat mi'atan wa kulluha lil mu'minina wannan shine bayanin ibnu hajar yace rahama guda ɗaya ce aka saukar da ita nan duniya aka cancana wannan rahama a tsakanin mutane kwari dabbobi itatuwa duk wata halitta mai rai wannan rahamar guda ɗaya Allah ya cancana a tsakaninmu to idan aka ce duniya ta ƙare ta tashi ta zo ƙarshenta wannan rahamar kaga ta koma wurin Allah sai sake ɗauke wannan rahama guda ɗaya ta duniya sai ya haɗa da waɗancan 99 ya zuba su a gidan aljanna domin haka yasa ita lahira ba kamar duniya ba ce a nan duniya ko baka bi Allah ba za ka samu rahamar shi saboda rahamar ya ta cancana ta ne amma a lahira in baka shiga aljanna ba to wallahi ka shiga uku don babu kuma inda za a samu rahama rahamar iyakanta a gidan aljanna ne wa kulluha lil mu'minin ibnu hajar ce kuma duk rahamomin da suke gidan aljanna na mu'minai ne saboda kafiri bai shiga aljanna to wannan shine sai ibnu hajar yace wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi ta'ala wannan ne Allah yake mana ishara da shi a da ita wannan aya ta 43 ta suratul ahzab huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu har zuwa karshen aya fa inna rahiman kalmata ar-rahim tana cikin abniyatil mubalaga allati la shayqa fawqaha idan aka ce ar-rahimu wato wannan yana nuna cewar babu kuma jin kai da yake baya ga wannan saboda kalmar arrahim ita kalma ce da tsarin ta ma yake nuna babu kuma rahmar da ke gaba da ita wa yufhamu min haza saboda ka muke fahimtar annal kuffara la yabqa lahum haddun min rahma wannan shi yake nuna mana cewa su kafirai ba sa samun ragowar wata rahama lamin jinsi rahamatid duniya wala min gairiha kar ka yi tsammanin akwai wani nau'in rahama a lahira wanda kafiri zai samu nau'in rahamar duniya da kake gani a yanzu wallahi idan kafiri ya mutu ya yi yayi ban kwana da ita misali kaga iska ce muke sheka iska ma rahama ce ruwan sha rahama ne gashi nan ana tafiya cikin sauki da walwala ga haske waɗannan rahamomin iyakan iyakan kafiri da su a duniya da ya mutu an gama saboda ka lahira kafiri yana da ruwa ina iskan da zai sheka ina duk wani abin da zai samu za ka ɗauka a Allah bai haramta mishi rayuwar ba zai rayu amma ita rayuwar ba ta da daɗi kuma ba za a mutu ba rayuwa ce wanda mutuwa ta fi ta kuma ba mutuwan saboda ka a cikin wahala ake Allah ka raba mu da wannan ƙarshe shi na ibn hajar yake in idza kammala kullu ma kana fi ilmi Allah min rahmati lil mu'minin idan Allah ya kammala duka sa ya ba wa mu'minai babu shakka Allah madaukaki ya tabbatar da ni'imar ga mu'minai shi yasa Allah ce wa kana bil mu'minina rahima kuma yana gwada cewa idan dai har aka shiga aljanna hukuncin rayuwa ya kare Allah ka samu komar muke kenan me ya ce a gaba تحيتهم يوم يلقونه mai وأعد لهم gaisuwar muminai a ranar da suke haɗuwa da Allah gaisuwa ce ta salamun sallama ba ɓoye maka komi ba sallamar aljanna ita ce dai ta duniya Allah ka samu iya riƙe ta da kyau wannan sallama da muke amfani da ita a duniya ita ce dai sallama a gidan aljanna wa a lahum Ajiran karima Allah ya musu tanadin wani lada na karimci babu wani misalin da za a maka a duniya wanda zai gwada maka irin ni'imar da Allah ya sa ga mumina a gidan aljanna babu wannan misali illa kawai mu ta addu'a Allah ka samu komar mu kenan amma Allah ya tabbatar mana ni'imar ta kai ni'ima don yi cewa wa a'adda lahum a'adda lahum ajran karima me yasa mutane suke son duniya saboda ta musu Allah wa ya tsara ta Allah shi ya tsara to wanda ya tsara duniyar kake ganin ta maka yake cewa tanadin da ya ma'aljanna babu misalinsa a duniya shi ya yi duniyar ba wani ya yi ba shi ya yi duniyar da kake ganin ta maka to yana cewa tanadin aljanna ya fi misalin duniya wane shi Allah ka samu komar mukina me Allah ya ce gaba ya ayyuhan nabi يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما مغنى دمزان الله أكي إنا أرسلناك للي mu muka aike ka shahidan ka wa mubashiran mai yin albishir ga wanda ya riko da da addini zai shiga aljanna wa nadhiran mai yin gargadi cewa akwai azabar Allah ga wanda ya saba mishi wa da'iyan ila Allah mun aiko ka dan ka zama mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah a shi kaga duk kiran da annabi yake yi akwai izinin Allah tabaraka wa ta'ala wa sirajan munira kuma mun san mun sa ka ka zama fitila mai haskakawa babu shakka manzon Allah su kila ne in ka dubi rayuwar duniya ka kaddara e, ina ma a ce misali annabi bai zo ba ya duniya za ta zama ka yi wannan tunani za ka gane ba shakka zuwan manzon Allah duniya rahama ne Allah ka tabbatar mana da wannan rahama to wannan ya zo a sahihul bukhari ya zo a sahihul bukhari babu karahiyatu sahbi fi suki akwai babi musamman da liman bukari ya yi sunan babin babu kyau mutum ya ringa ihu a kasuwa babu kyau ka rika ihu a kasuwa sunan babin kenan sai kawo hadisi na 1981 ya kawo hadisin atwa ya yasar ya ce latsito abdullahi bin umar bin amrin atwa ibn yasar ce na hadu da abdullahi bin Amrin sahabin annabi muhammad da na hadu da shi kuntu sai a akhbirni an sifati rasulillahi fi na ce ya abdullahi bin Amrin ka bani labarin siffar annabi muhammad da ta zo a cikin at-taura qala sai abdullahi bin Amrin ya ce ajal kwarai babu shakka gaskiya ne wallahi innahu la mawsufun fi tawrat na rantse da Allah Allah ya siffanta annabi Muhammad a cikin attaura. taura bi ba'd sifatihi fil qur'an wani wata siffan da ta zo a alqur'ani haka ya sa ta a cikin attaura. sai da ya rantse da Allah sahabin annabi Muhammad shine Abdullah bin Amr yana ga ma ta ibn Yasa yace a cikin alqur'ani akwai ayat da sak yanda ka ganta haka aka saukar da ita a at wannan ayar ita ce ya أيها النبي إنا أرسلناك shahidan wa ونظيرا wa wannan ayar da ka gani tana cikin at to a hadisi sai ya ce, a gaban ayar sai aka ce wa hirzan lil ummiyin kai ne kake zama tsaro ga larabawa ta dalilin ka larabawa suke tsira a duniya domin in banda dalilin annabi Muhammad wallahi larabawa ba za su tsira ba saboda balarabe yana da taurin kai balarabe yana da tsananin rikon al'ada balarabe yana da tsananin kyamar bakon abu saboda ka suna da addininsu ai tun da can akwai kiristanci din akwai kiristoci a yankin yaman yankin najiran akwai kuma yahudawa wanda har a garin madina amma larabawa ba su yadda sun bi ba saboda me suna ganin bautar gumakan nan shine abdini na iyaye da kakanni don haka ba za su bashi ba suna da wannan taurin kai mai tsananin gaske da riko da al'ada saboda aka yi samun zan Allah ya wahalar gaske ya wahalar gaske ta wajen karantar da su da shi sa Allah ke cewa annabi Muhammad tsaro ne ga larabawa don in ba dan shi ba wallahi larabawa da sun halaka sai Allah ya ce an ta'abdi kai ne bawana wa rasuli kuma kai manzona ne sammaituka mutawakkil na kira ka mai dogaro saboda babu annabin da ke tawakkali kamar annabi Muhammad har Allah ya kira shi almutawakkil wannan inkiyar manzon Allah ne almutawakkil laisa bi fadhin wala galizin wato shi ba mai kausasa magana bane kuma bai da taurin hali manzo Allah bai faɗin magana bakar magana shine al-fadl laysa bi wannan yana cikin al-taura yanda Allah ya siffanta annabi Muhammad annabi Muhammad ba mai taurin ba mai kaushin baki eh, lafazi bane sana ko bai da kaushin hali wala sahabin fil aswaqi kuma annabi Muhammad ba mai ihu bane a cikin kasuwanni sai sa Imam Bukhari ya ce yace ashe ihu a kasuwa ba alheri bane annabi baya ihu a kasuwa to a kasuwa ma aka ce bare kuma a gida kaga ana misalin ihu a kasuwa inda ma ya kamata a yi ihu kenan saboda in baka yi ihu ba ai ba za a san kana sai da kaya ba ko saboda ka sai kai ihu ga kayan sayarwa na amma duk da haka ya zama laifi to ina ga wanda a unguwa ba a kasuwa ba yake ihu shi yake gwada maka an yi nisa da sunnar manzon Allah a kasuwar ma ba a son kai ihu bare kuma wanda ke unguwa wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a eh, wanda Allah yake siffanta shi a cikin at-taura shi annabi Muhammad baya rama mummuna da mummuna in yi masa mara kyau sai ya yafi kaga kenan sai ya sa kayya maka sakayya da kyakkyawa akan mummuna da kai mishi walakin afu. sai da shi annabi yana yafewa wa yaghfir kuma ya gafarta walan yaqbidahu Allah idan Allah ya aiko annabi Muhammad Allah ba zai karɓi ransa ba hatta yuqima bihil millatal auja'a har sai Allah ya miƙar da fanɗararren tafarki ta dalilin manzon Allah kaga kenan Allah ba zai karɓi ran annabi ba sai larabawa gaba ɗayan su babu wani gunki da ake bautansa kuma abin da ya faru kenan annabi bai rasu ba sai da aka waye gari duk wani gunki da ake alfahari da shi a ƙasar larabawa sai da aka rusa shi bi an ƙulu la ilaha illallah sai an waye gari duk larabawa suna cewa la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya Allah zai bude wasu idanu makafi wasu makafin idanu Allah zai bude su ta dalilin Annabi Muhammad wa azanan summa kuma Allah zai bude wasu kunnuwa da sun riga sun kurmanci ta dalilin Annabi Muhammad wa quluban gulfan Allah zai buɗe wasu zukata waɗanda dama can an riga an kulle su saboda ka Allah zai buɗe su ta dalilin manzon Allah kaga kenan Allah zai buɗe idanun mutane ya buɗe kunnuwansu ya buɗe zukata albarkacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ingantacce ne yana sayar bukhari wata wannan shi ke nuna mana akwai wasu ayoyi da Allah ya saukar a cikin alkurani kuma kana samun irinsu a littafin taura me Allah ya ce a gaba وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين الله يشفع نبي محمد كي البشر كما في إيمان الله كسامنا شكي كي البشر كما في إيمان بأن لهم من الله فضلا كبيرا والله هنا البشر ببني Allah ya ce ma annabi ka gaya wa muminai ka musu albishir suna da wata babban falala a wajen Allah ka musu ka gaya musu wannan albishir ne saboda ka annabi yake gaya wa muminai wato ba za a gaya maka sifar aljanna ba amma wallahi idan mumini ya taho mutuwa daga wannan lokaci yake ganin falalan Allah da ya tanadi ga al'ummar annabi Muhammad saboda hadisi ya tabbatar mana idan mutuwar ta zo idan aka nuna maka ni'imar Allah Allah kake yi ma abin ne ka ba magana duniya bane ka manta ka Allah ka kyauta karshen mu Allah ya ce amana albishir muna da wata falala mai girma Allah ka sa mu cin wannan falala sai ya ce mene a gaba ولا تطع المكافرين والمنافقين وتعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطيع الكافرين والمنافقين Allah ya sake dawo da maganar farko ya sake dawo da magana farko in ka tuna a farkon sura ai a farkon sura Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha me yace wala tuti'il kafirina wal munafiqina farkon sura kenan inna allaha kana aliman hakima sai ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika inna inna allaha kana wa ta'maluna kabira a karshe yace wa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakila wannan magana farko da annabi muhammad ne farkon sura to yanzu kuma sai aka sake dawowa da wannan maganar ga annabi muhammad eh, don maganar nan ana yin sa ne da annabi shi kadai wala tuti il kafirina ya kai muhammadu karkai biyayya makafirai wal munafiki na karkai biyayya ga munafiki kada ka yarda kai biyayya ga munafiki mutumin da ya fito a fili ya nuna bai son manzon Allah a ya nuna maka babu ruwansa da sunnar annabi muhammad saboda ka sai raba ka da wannan sunna ya ce kai ma karka so sunnar manzon Allah to anan ga kenan baka da larura ko babu larura da annabi aka fara magana ba mu ba wala ilkafiri na wal munafiqina mutumin da duk ya bayyana munafiki ne munafiki shine makiyin Allah amma ina da rigan musulmai kafiri kuwa makiyin Allah ne kuma ya taho a zahirinsa a matsayin makiyin Allah saboda ka idan kafiri ya nemi ka bar Allah ka bar manzon Allah ba za ka mar biyayya ba idan munafiki ya nemi raba ka da sunnar manzon Allah bai kamata ka bi shi ba Allah ya ce karka yarda ka bi munafikai to Allah ya san kafiri da munafiki suna iya cutar da kai idan baka bi ra'ayinsu ba to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad wada azahu kai watsi da cutarwansu duk wani zagi wata batanci da sharri da za a maka ta kau da kai me Allah ya ce Wata tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama abin dogaro gare ka wannan banna Allah ya gaya ma annabi dan ya zama abin misali gare mu idan Allah zai ce ma annabi karka bi kafiri karka bi munafiki ba shakka annabi ba zai bi su ba amma ishara ce Allah yake mana mu masoyan manzon Allah kar mu yadda mu bi munafiki kar mu bi kafiri duk mutumin da ya nuna bayi son sunnar annabi a karkaragar masa ta yadda zai eh, zai dan akwai da yawa abinda da ake shakkan munafikai saboda ana ana shakkan cutarwansu mai Allah ya ce wada azahu kai watsi da cutarwa duk wani sharri da za a maka duk wani batanci da za a maka saboda ka yi riko da sunnar mazan Allah wallahi rahama ce gare ka ka rike ta gam karka bari har mutuwa inda Allah ya kira annabi akan haka mai Allah ya ce masa a gaba يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عزة أن تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا ya ayi hallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan na katumul mu'minati idan kun auri mata muminai sun matsallaktumohunna sai kuka sake su min kabli an tamassuhunna kafin ku tara da su idan Allah ya ce almasu ishara ce ga jima'i amma Allah tabaraka ta'ala yana koya mana kunya saboda haka sai Allah ya ringa rufe kalmomi masu nauyi yana kawo wasu a madadinsu a nan almasu la min kabli an tamassuhunna Allah ce idan kun auri mata kun sake su kafin ku shafa kafin ku taba su tabawa yana nufin jima'i ko saboda ka ka auri mata aure ya mutu ba kai jima'i da ita ba sai Allah ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda da take kan waɗannan matan babu wata idda da za su yi muku fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ku ba ku da wata idda wanda wannan matan za su yi alal misali an daura aure bayan azahara sau da ka kafin la'asar sai mijin ya yi ko sai ya saki matan to shi ke na ita wannan matar auren ya mutu kuma kafin magariba tana iya wani shi ne abinda mazan Allah ya faɗa a kulla aure da safe mijin ya sake ta da azahar tana iya sake wani aure bayan la'asar kaga babu idda kenan me ya hana iddan me ya hana iddan ai Allah ya faɗa mana sharadi eh, yace summa tallaktumuhunna min qablu min qabli an tamassuhunna ai buku buku jima'i da su ba wannan sharadi na farko kenan sharadi wanda ya zo fassaran Abdullah bin Abbas in kana ha sadakan idan dama ya ce ga sadakin falaisa laha illan nisfu sai a baka rabi kamar misali an zo daura aure da safi sadakin dubu ɗari da azhar ya sake ta sai a mayar masa da dubu hamsin Sai hamsin ɗin fa naka ne sai hamsin ɗin naka ne saboda me dama an riga an ayyana sadaki an ayyana sadaki shi shi yasa yake in kana samma laha sadakan fa in lam yakun samma laha sadakan amma idan aka yi abin da ake kira nikahu tafwid da aka zo daura auren an daura ba a kira sadaki ba kuma babu laifi ana iya daura aure ba amma ambaci sadaki ba eh ka na ba ka eh na karba sunan sawane matar kaza jama'a sun shaida amma sadaki sai aka yi gum ba wanda ya ce ba a kawo maganar sadaki ba aure ya kullu rashin bayyana sadakin baya hana wannan auren inganci abinda kawai za a yi sai ya gaya mata sadakin wannan ba sai an sake tara mutane ba sai ya ba ta sadaki abdullahi bin abbas ya ce fa illam yakun sanna laha sadakan idan da aka ɗaura auren da safe dama bai bayyana sadaki ba da azahar sai ya sake ta Mata'aha, to a nan kyauta zai mata ba za a rabu haka kawai ba su ya mata kyauta ai ka gada a ce ya yanka sadaki to rabi za ka ci misali da safe da aka zo daura aure an daura auren wani da wanci sadaki dubu dari wajen azahar sai sai na sake ki to sai ta aika mai dubu hamsin automatically ka ci wancan hamsin ɗin wannan ai ruwan shi tunda shine bai bari ta tare ba to idan kuma bai ayyana sadakin ba bai faɗi yawan sadakin ba fa to shine Allah ya faɗa mana wannan aya aikin ta kenan sai Allah ya ce famatti'uhunna sai ku yi musu kyauta wasarrihuhunna ku kyale su wato ku sake su sarahan jamila kyakkyawar saki kaga kenan in dama baka ayyana sadaki ba yanzu zaka mata kyauta wannan shi ake cewa al'imta'u famatti'uhunna wa hunna sarahan jamila Alimamul mawardi a littafin al kabir yace fa in kana qablahu eh, fala ja'a? kamar yadda aka ce ba za ta yi idda ba tunda an ce ba za ta yi idda ba kaga baka da ikon biko kenan babu kome misali an daura auren da safi da azhar yace na sake ki da sai aika ya ce na dawo da ke a ai hata yi wani aure ai tun da an ce babu idda to babu kome shi ne ma'anan la'iddata alaiha sannan la'iddata ala matakoli biha idan ya kasance matar da ba a tara da ita ba ba ta da idda to haka nan kuma babu kome a kanta an raja'atu tumlaku fil idda ka'idan mayar da mace shine ya kasance matar tana cikin idda idan dama ba ta cikin idda ba halin ka mayar da ita ai abin da yasa aka ce za ka iya mayar da ita saboda tana da wani dan lokaci da Allah ya bayar misali sai ta yi jini uku to tsakanin jini uku na aka ce kai kuma kana iya mayar da ita in saki na farko ne ko na biyu amma tunda Allah ya ce fa famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce ba ku da wata idda da za ku yi idan kun saki mace ba ku tara da ita ba babu wata idda tun da Allah ya ce babu idda babu kenan damar a yi komi to haka nan ibn rushd ya ci eh, littafin bidayatul mujtahid yana farkon mujallar na biyu shafi na goma sha tara ya ce wata fakal ulama malaman sunna sun yi ittifaki babu shakka an na sadaka ya jibu kulluhu amma da a ce mutumin nan ya tara da ita ya tara da ita kafin ya sake ta to babu shakka sadaki kan ta ci gaba daya anna sadaka yajibu kulluhu bi dukhuli aw al mawt misali an daura auren da safe saboda haka ya tara da ita sai ya sake ta bayan azhar to ta cinye sadaki ba magana a dawo mai da sadaki ba zai yiwu ba ko kuma an ɗaura auren da safe daidai a zahar sai mijin ya mutu ba ta matare ba ta wannan asarar tashi ne ba nata ba saboda ka ita sadakinta na nan daram ta ci sadakinta cikakke bayan haka ma sai ta yi gado mai kuma za ta yi ta kaba ta ga za ka yi gado kuma ta ci sadaki matarsa ne kenan saboda dai ai an riga an daura auren kafin Allah ya kawo mutuwar wannan mijin to wannan duk misalin da ake yi idan ba a sanya alkhalwa a ciki ba kenan to wannan akwai sabani eh, in ka dubi bidayatul mustahil misali mutum ne ya auri mata da ya auri matar ya aure ta da safe da safe aka daura auren sai ya taho gidan ya taho gidan kamar misali sha ɗayan rana ya zo ya sallama da ita zai tafiya kaga kenan ba za ta tare ba sai ya dawo da ya taho zaure sai ita ma ta zo zaure suka yi bankwana zaure ne saboda haka ba za a yi tunanin wai ko ya jima'i da ita ba amma dai sun keɓe magana ta ƙare magana ta ƙare tun da sun keɓe wannan matan sai ta yi idda misali bayan azahar sai aiko ya sake ta ai sun keɓe tun da sun keɓanta to babu shakka sadakinta gaba ɗaya za a ba ta sannan kuma za ta yi idda domin keɓantar nan shine abinda malamai suke kira irkha'us usutur irkha'us suturi sake labule idan har ango da amarya sun kai ga sake labule to magana ta kare faqad wajaba alaihi al-mahru wa alaiha al dakhala biha aw lam yadkhul biha dole ta ci sadaki gaba daya inda sun taba keɓanta kuma dole sai ta yi idda ko da bai tara da ita ba amma tun da kaga tun da za ta yi idda kenan damar a mayar da ita ya dawo gare shi dama abin da ya hana shi damar ya yi kome ga matarsa saboda babu idda amma idan ya zama akwai iddar to yana da damar ya yi kome gare ta tun da ah, abin nan rabuwa ya shiga tsakaninsu amma akwai malaman da suke ganin matukar babu jima'i to ba shi da ikon yawan wannan kome wannan yana kitabun musannaf da mujallar na shida shafi na 288 kuma al'imamu tahawi al'imamu tahawi ya ba da labari akan cewar sahabban annabi muhammad gaba ɗaya sun yi ittifaki akan wannan matsala domin ya tabbata ya tabbata cewar akwai sahabban da suka yi hukunci da wannan a zamaninsu kuma sai ya zamanto an samu ijima'i domin babu wani sahabi da ya fito ya nuna cewar an yi kuskure ta wajen aiki da wani fahimta qadal khulafa'ur rashidun dukkan su dan akwai hadisin zuraratu bin aufa zuraratu bin aufa yana ba da labari ce qadal khulafa'ur rashidun al-mahdiyun zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali hukuncin da suka yi man aglaqa baban wa arkha sitran idan mutum ya auri mace har ya samu yake banta da ita ya zama an kulla kofa an sake labule faqad wajaba alayhi almahru wa alayha idda saboda ka sadaki ya zama dole ga wannan miji idan auren zai mutu dole sai ya biya wan sai ya bada sadaki cikakke ita matar kuma dole sai ta yi idda wannan shine hukunci a zamanin khulafa'ur rashidun Sina na limamu tahawi yake ba da labarin matsalar bi anna fi fil matsala ijma'u sahaba duk sahabban annabi muhammad sun tabbatar da wannan zaka gani a kitabul bada'i sana'i mujallal na biyu shafi na na biyar. shi yasa Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم da wancan ayata suratul baqara ayata ta 237 da ita wannan ayata ta suratul ahzab aya ta 49 suke magana game da hukuncin sadaki idan ka yanka wa mace sadaki kamar da Abdullahi bin su ya faɗa in ka faɗi sadaki fa laysa laha illa nisfu idan aure ya mutu babu shakka matan ta ci rabi wancan ayata suratul baqara fa wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariba fa nisfu ma faradtum amma a wannan ayar idan baka yanka adadin sadakin ba an daura aure ba a ce ga yawan sadaki ba sai aure ya mutu shine sai Allah ya ce fa in tallaqtumu thumma thumma tallaqtumuna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha me za a yi anan famatti uhunna ne inda an yanka sadaki to rabin sadaki in ba a yanka sadaki ba fa shine sai Allah yake famatti uhunna wa sarrihu hunna jamila Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك